وجب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي رافقنا فتشين أنغاني إذا جلس إلى متن يزون بين شعبها الأربع فكان حنما تسع تسنين تبداه إكينا sun majaha da hasannin sai kokari wajen jima'i da ita faƙad wajaba alaihi gusulun su wanka ya wajaba a kan shi wa fi ruwayatin wa illan yunzil ko da bai fitar da mani ba kenan duk lokacin da muka samu an yi amfani da lafazin wajaba yana nuni a kan mai wajabci ina fata an gane sannan sai lafazin farada lafazin farada misali ko an ibn umar radiyallahu ana. قال يتي النبي ياتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر النبي يا فرلن صدقة الفطر نصف مدان ساعة ساعي من تمر نمع ندبينه أو ساعة أو ساعي من شعير نشعير على العبد أكم باوى والحر دعاء والذكر دنمدي والأنثى دمتي والصغير دقرني والكبير دبباء min da musulmi ne daga cikin musulmi ba kafare ba kenan ko kuwa lafazin mai farada ana gani sannan sai lafazin kataba duk lokacin da aka amfani da kataba ko kutiba misali ku qawluhu ta'ala ya yi ayyuhal na amanu kutiba a lokacin musulmi sannan mafi yawanci akan yi amfani da fi'ilin kataba ko kutiba cikin abin da yake yana da wahala an gane saboda mutumin da ya saba dinin shirki tun daga safa har dare a zo a ce masa biyu ya yanki ba zai ci abinci ba da kullum a gudu sai rana ta kada aka yi ala sai ka ya samu amfani da kofi ba ana gane ha to irin su كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى إذن سوء كتب عليكم القتال وهو خلق لكم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله وبعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله قال هل اتيتم ان كتب عليكم القتال ان قال الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال لا كتب يا ابني ابني بالكتاب اتي امفاني للفظ كتب sannan lafdu alhaqqu misaluhu qawluhu ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf wanda aka ce su za a jiyar da su dadi gurgwadon yadda shari'a ta tsara wannan hakkan haƙƙi ne alal mutaƙi ne akan masu tsoron Allah qala al-imam as-sa'idi fi tafsirihi yace wal asl fi al-haqq asali idan ka amfani da irin wannan yace annahu wajibi ne musamman ma wa qad adafahu Allah ya jingina shi ila al-muttaqin zuwa ga masu tsoron Allah wa asl at-taqwa wajibatu asalin jin tsoron Allah wajibi ne sai lafazu amara in kaga an yi amfani da lafazin amara ko ya amuru kowa amur duk yana nuni akan me wajibi ne inna allaha ya amuru kuma an tu'addu al-amanati Allah yana umarnin ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita wa idh qala musa li qaumihi inna allaha ya amurukum an tadhbahu baqara inna allaha ya amuru bil adli wal insani wa ita'i dhil qurba qul inna allaha la ya'muru أتقولون على الله ما لا تقول أمر ربي بالكسر ذاك دين لك بأن يأمفان فعل أمر فيدل على الوجوب هنا نوني أسمي واجب في الوعيد أسامو تشيوى على ترك الفعل أكون وندي برأي تشيوى Allah ya ce duk wanda ya abu kaza sai an masa kaza shine alwa'idu yanzu ka gani shine kyacewa a ce duk wanda ya ƙi yin kaza sai Allah ya masa kaza an gane yanzu eh, shi ne ake wannan yace duk wanda ya ƙi yin kaza sai Allah ya masa kaza ko an salmata bin am bin al-aqu anna rajulan wala mutum akala ya ci abinci inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen annabi bishimalihi da hannunsa da abu فقال في النبي يكي مسا كل بيمينك كتد هنمك ندام قال في يكلا النبي يكي لا أستطيع بلن قال في النبي يكي مسا لست تعطى كذا ألا يباك إياه mai ruwa ya ce ma wani abu ba abin da ya hana shi kalli annabi ce ba zai iya ba sai girman da haka tun daga wannan lokacin famara fa ahu ila fi bai sake daga hannunsa ba zuwa bakin bakin hannun bai tsara aiki ba an gane shi ne yake wa misla hadal wa'id irin wannan tsacewa la yakunu ba zai kasance ba annabi ya faɗi wannan maganar illa ala tarkil wajibi sai idan an bar wajibi ne huwa al-asal bil yamin da haka yanzu cin abinci da hannun dama me shi cin abinci da hannun hagu me shi dan annabi ya ce la ta'kulu bi shimali fa inna shaytana ya'kulu bi shimali kuma tun da tarbiyya ce ta shekai shi yasa ka ga yara ɗari a duniya da suka taso da kyar za ka samu biyar wanda suke fara cin abinci da abin dama casa'in da biyar da abu suke bara ko kamar tarbiyya ka saukar da shi daga tashe ɗan ka dora shi akan ta annabi ko ya cikin bisi an yi ɗaya ana gane to alƙa'ida ga wata ƙa'ida hadhihi siyab wayannan sigogin da kaji an faɗa tun daga farko har zuwa nan guda goma wal alfazu da wayannan lafuzza kulluha dukkan su wuri an tura ta ne an sanya ta ne da wujubi ga wajibi asalan asali fa yajib ya wajaba hamluha dole a ɗauke ta ala zalika akan wannan kenan duk inda kaga Allah ya yi umarni annabi ya yi umarni in dai an samu fi'ilul amri wajibi ne a ɗauke shi akan wajibi ana gane ko ka samu fi'ilin amara ko farada ko ka samu alfi'il Muzari al-maqrun bila amri ko ka samu mazarun na'iban an fi'ili ina fata an gane illa sai fa idza wujidat kalimatu sosai idan an samu alaƙar zance wacce tusarrifuhu za ka karkatar da wannan sigar da wannan lafazin an asali ha daga asalinta to sai ka tashi daga maimakon wajibi sai koma ilan nufi zuwa ga mustahabi au ne au gairi ko wani mustahabi to nan gaba in Allah ya ke mu duk ranar da muka shiga babin balaga musamman a cikin albiya ta Abdullahi wani za ku ga ya kawo ka'ida na cewa fi'ilul amri yakan fita daga ka'idar sa ya shiga babu buka an kai guda talatin ya fita daga wannan ka'ida ينزع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدم إلى أجل مصمم فاكتبوا ينزع يعني فاكتبوا ماشي إلى أمر ينزع يعني الأصل شين أن يكون واجبا يكسن تيمي واجب أما إذا نزم باك باشي دولا نسمي ربك إيه؟ تولا أمنين يرجم وانا واجبك wanne ne eh? ina shine wa in kuntum ala safarin ko walam tajidu min farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi min amanatahu wa yattaqillaha kun ga wancan faktubu din asali umarni lil amma yanzu an samu karina wacce ta fitar da shi daga wajibi ya dawo ya dawo annabi ina ba ta fahimta mustahabbi to ka iya samu a yi umarni ya zo lil'ibaha kamar yadda muka buga misali da kai za su biye su salatu fantashiru kaga fantashiru me yake fi'il al'amri ne to al'aslu al'amru lil wujub to amma yanzu karina ta nuna cewa ba wajibi bane lil ibaha in an gama sallah ranar juma kowa ya tafi neman kuɗi fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah ana gane to a iya umarni ma duk ya fita daga waɗannan babubuka bai babu wajibi bai ba akwai sai da amurin littafi kamar kulukuluha bi sala za ka yi wannan kuru wannan littafi ne don karramawa ne sannan yakan zo littafi don a tsoratar da kai kamar yadda Allah ya ce mutanen wancan annabi yake musu qala tamatta'u uku darikum ko kaga tamatta'u ku ji daɗi. a ba ce ake ku ji daɗin ba tahdidi ne kamar kun tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar sannan fi'il amrin yana zuwa littahqiq dan aulakanta an fahimta ai a ce maka kul kunu hijaratan aw hadiya in ka isa ka zama dutse ko bakin karfi ai ba za ka iya zama ba ko ba bukatar ake ka zama dutse ko bakin karfi ba sannan yana zuwa littahaddi kamar wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min misali an kalubalantar mutum ake in ya isa ya zo da shi idan zai iya ba zai iya sannan fi'il amrin yana zuwa da ainihin wato wasu ma'anoni wanda suke suna da alaƙa da irin ainihin wato waɗanda ina fata an fahimta ya zo littahabi littahaqir litta'aji da makamantan irin wannan wanda in sha Allah an yi hakuri wata rana idan muka je gidan balaga duk za a ga shi yasa yake aukai ko wani wannan ina fata an gane idan siyaki na zance shi zai nuna maka umarni ya fita daga ka'idar sa ko yana nan ina fata an gane duk ranar da muka zo karanta alfiya ta usulul fiqh ta Abdullahi Gwado za ku ga wani lokaci dalilan da ya sa waɗannan malaman guda hudu suke samun sabani akan ainihin wato kowace matsala sai ga lokaci dalili ne ba ɗaya kuma akan dalilin kowa gina dalilan da wannan yana wannan yana wannan yana an gane to sai aka samun wadi labaraban wadi yan kasimul wadi wajibi ya rarrabu bi'tibarati bi'tibarati idan aka lura da abubuwa ila talatata aqsamin zuwa gida وهي سوني الاسم الأول فسونا فرقوا باعتبار الوقت أقول لأكلي دلوك في إذا الله يسيء يا أبو wa huwa nau'ani shi lokacin shi kuma gida biyu ne akwai muwassa'un lokacin da yake yana da faɗi wa mudayyaqun akwai lokacin da yake yana da kunci alwajibul muwassa shi wajibi wanda yake lokacin sa yana da fadi huwa ma kana waqtuhu shine wanda ya kasance lokacin sa muttafi'an yana da faɗi lahu ga abin da aka wajabta din wa da gairi da wani samin jinsi amali na jinsin irin wannan aikin za ka iya yin aikin da aka saka a lokacin kuma ka iya tashi ka yi aiki irin wannan aikin kuma da rabuwar lokaci ana gane misali ko a lokacin sallah fa inna waqta salati adh-dhuhri lokacin sallah azhar masalan ayyat tasi'u yana da yalwa da fadi da ittiyani saboda zuwa bi salatin zuhri sallah azhar wa yabqa waqtun tawil kuma lokaci ne ko ma ya rabu yumkinu lil insani zai yi ga mutum an yi a cikin fili, ya zo a cikin wannan lokacin bai a amalin kukura da wasu ayyuka na daga da haka duk lokacin da za a ce ka yi aiki za ka iya yin aiki a lokacin kuma za ka iya yin irin jinsin wannan aikin da raguwar lokaci wannan shi ne ainihin wato alwajibu almin ina fata an gane sannan akwai alwajibu almudayyab wajibi ne amma lokacin yana da Kowa shi ne ma kada wasu shine wanda lokacin sai kasance laye ya ba shi da yalwa bai da fadi da bai ga wani sabbin jinsi daga jinsi irin wannan aikin kenan ba za ka iya yin aikin ba a lokacin kuma ka iya yin wani irin shi Shi ne ne, misali ku misalin sa sauran sauran ramadan azumin wata ramadan fa inna shahara ramadan watan azumin wata ramadan da ya tisi ila ghairi siyasi ai bai da faɗin da ake a cikin azumin watan ramadana kana azumin wata kuma kana wani azumi ko zai لأن الصيام لأن الشهر دومون وتر watan ramadan la yankin an yi samun maratain bai wa a iya yin azumi iri biyu a cikin watan kuma kana azumin watan ramadan kana wani azumi zai yi to duk ibada da aka ce ka yi. ba za ka iya zuwa da irin ta ba a wannan lokacin ta lokacin ya zama yana da kunci ke القسم الثاني اسم نبي باعتبار المكلف الولاد وانت كلفا ما وتو الفاعل من اي كنا وهو نوعان يا فسجدان عيني اقوى واجب العيني abin da wani ba zai ɗauke mu wani ba sannan wa kifa'i akwai wanda wasu ke ɗauke wasu alwajibul aini shi alwajibul aini shi huwa ma shine abin da aka nemi fi'luhu aikata shi min kulli wahidin daga kowanne daga cikin ɗaiɗayan min al-mukallafi na cikin wanda aka kallafa ma ya ainihin shi ainihin da shi ake so ne misali ko misalin sa as-salatu wa kamar sallah da zakka wa qira'atul qur'ani da karatun qur'ani kowanne musulmi a kankin kanshi ana so ya iya karatun qur'ani kafin ya koma zuwa ga Allah to yaji ya wajaba ala kulli fardin akan kowanne ko mukallaf على كل فرد مكلف أكن قوة لدين وان لأك ما أن يأتي يزور بهذه يتسلى بدون نيابة باتلنا وكلفنا لأنه بعد ذلك هما جلابك شيتو فهون أكد جنع كلين يدى أبوه وسمايا وذلك بابا قسي أسنة في كان الظلام أجلاني بارا قام الجماعة بدلوك سنسلى يشهد على التعوارة كان كجي هنا يجمع فذي يبشي بذي أوكيما كيما هو ذلك أوكيما قوة هي ana gane sai ne misali sai alwajibin kifaya kowa shi ne masu ne ba fi abinda aka nemi aikata shi min mutallafi ne daga cikin waɗanda aka kallafa da har su sai yadda lau kama da yi ba a zuwa da sashi za su sai to safaka da isin muzunibi ya fada ala a na daga wasu misali wa asalatu ala al-mayyiti sallah akan matashi wa dafnuhu da binne shi bayana yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi ba da annabi ya faɗa ko kuwa sallallahu alaihi wasallam to yanzu daga rinnan ya dan Allah musulmi ka tabbatar an yi mutuwa a nan garin ko ba dawa dawa ka jiri ne shi kaga wata kira kan wa kuma kaga an wani ya mutu ka zo kawai ka ce da Allah kana da uzuri ke ka dawo ka wuce to yanzu wannan fa ke fadi ne idan wani ya mutu daga cikin musulmi aka samu wasu suka je suka mai wanka suka mai sallah suka kai suka binne shi to sun ɗauke wa raguwar musulmi amma idan da wani zai mutu musulmi a ji mai sallah a ji kai shi a binne shi duk al'ummar musulmi kuma ta yi ne dika ina ba ta fahimta Waje jihadu tsala da kuma jihadi na nema mun sha bayanin cewa akwai bambanci tsakanin da tifa'i da jihadu ne jihadu mun karanta a cikin aljihadu wanda suke tare da su da haka shi jihadu tsada ba a yi sai da ka'idoji dole sai an samu raya matsuwa tuta ta musulunci tana daga sannan sai da imam shugaba sannan sai an samu tabiru su gagarin kafari gagarin wa musulmi sannan sai an samu tabliki da'a an ji an karantar da mutanen addini an yi musu bayani sun ji sun gane sun ce ba za su musulunta ba nan suka ce ba za su musulunta ba sai a ce la'i kara a ciki sai a ce su za ku biya a rasu jizya in suka ce ba za su biya jizya ba sai a ce ku ku shirya za mu zo mu rike shi ne jihar sana amma yanzu ka kalle da aka ba ka lalata addini da sunan jihar Allah ya shirya da ku فإن قام به بعض من أمتك إذا ساكن الأمة سكة طيب شيء وسقط الاسم الذنب يا بعد على الباقين دلما نسوا أما إذا سرقوا إذا سك بشي أتي موسني ذنب جميعا قبع أنا قاني نعم. الاسم الثالث اسمين أخو باعتبار المكلف به لولاد كن لا أكلف شين الفيل وهو نوعان شيكا شأيك لا تسجد مؤيد ومخير akwai aikin da za a ayyana shi kadai ake so kai baka da zaɓi akwai aikin da za a yi amma a baka zaɓi ko wannan ko wannan ko wannan duk wanda kai an gane alwajibul mu'ayyan shi alwajibul mu'ayyan هو حين ما طلب الشارع وقبلنا ألا من شرع يعني ما من المكلف لقولنا أتكلف وفعله يعيك تاشي بعينه عينه في عينه بحيث قيد لا يقوم غيره وزي قيد وننسب مقامه أمدين والنعيك مثاله الصلاة والزكاة والصوم صلى ذكاء أهله فقال طلب الله ألا يعني ما من المكلف لدوان أتكلف وأن يأتي يذوب بهذه العبادات دوان العبادة بعينها إذا كريم ينزو ما صلى أكبر كسيك الروكة في آية ألا يأتي ولذكر الله أكبر لا تقرآن الذكرين أنا صلى كان رجل كتن كتا مرعو والكرا كتا القرآن فكي صف inda ai qur'ani ma zikiri ne shi ma zikirin lahi ne ya akuma aka bar wala ka kai wallahi wala ka yi ba wannan karatun qur'ani shi zaka ka ci gaba yanzu ba a buƙatar karatun qur'ani ka sallah ake buƙata to an an fahimta ne an gane wala ya bai halatta an yi asiya ya zo bi badalin da musanya an ha maimakon wannan abin da aka sashi an gane wannan shine alwajibu mu'ayyan ko sannan akwai alwajibul mukhayyar wajibi ne amma an baka zaɓi ko wannan ko wannan ko wannan wa huwa shine ma talaba ashiyadu abinda Allah da shari'a ne ma min al-mukallabi daga wanda aka wa an yi a ce zo da amri da wani al'amari min umurin daga cikin wasu al'amura bai ainihi wato wanda aka ayyana al'amura ne amma ba guda ɗaya ba an ayyana ko wannan ko wannan ko wannan مثاله مثال مثال كفارة اليمين نبيكونا وكفارة الرزوة وذلك في قوله تعالى ألا لا يؤخذكم الله ألا بدي كان قبا باللغو برنسوة لغو في أيمانكم ألا ما يسمى لغو أكا رنسوة لغو أنغاني wanda suke bibiyar karatu suka mun sha bayani a kan rantsuwa ta lagau walakin sai dai yu'akhirukum Allah zai kama ku ne da abin da zuciyarku ta kulla rantsuwa a kan shi idan mutum zuciyarsa ta kulla rantsuwa a kan shi to fa kafara su kafara rantsuwar sa ta amma zai ci yadda ashirar da masaki miskinai guda na goma ɗaya kenan ku min ausati daga mafi tsakatsaki ko mafi tsada ausati daga mafificin imuna a halikun abinda kuke ciyar da iyalan ko daga tsakatsakin abinda kuke ciyar da iyalan ko shi shi ya dauki ausan anan da ma'anan ismu tafsir yace min awsati yace domin ai ladabi ake so a wa mutum shi yasa a ƙarshen ayar da Allah ya gama ai ba ya ce wa fa zo aymanakum fa ko kiyaye rantsu. da haka yace min awsati awsat yace anan ismu tafdil ba awsat ba da ma'anan wasa tsakiya an fahimta ai yace Allah yace habidu ala salawati was salatil bayt wasu da Allah ta tsakiya ko wacce ta bi fakazalika da annakun ummatan mai mai ma'anan wasata mafi fitiya tsala a wasa tsohu a nan a kullakon da wala ne mai a wasa tsohu a ta babban na haka yake min a wasa min a masu da imu na ahari daga mafi fitin abin da za ku ciyar da iyalan na haka in kai ran sai ka kalla ka ga wani abinci mafi kima wani siyar da iyalan an sai ka siyar da miskinan wannan yana daga cikin hanyar da shari'a ta kafa don yaƙi da talauci kar mutane su zauna da yunwa wataƙila wancan ya wancan ya kai ka siyar da mutum goma wancan ya siyar da mutum goma kaga sai a rage adadin masu jin yunwa da haka sai ka ɗauki mutum sai ka kai shi da goma in kwaya da biyar da da ɗari eh? biyar sau goma to gobe in za a tsuwa da biyar wala mutum da wani an gani auki wata ko tufatar da yanzu ba ko yan a cikin wannan ayar an da wajibi wahidin kolin salatatin daga cikin al'amura guda shi ne ciyarwa ko awon mutuwa aure al'adu ya faɗi idan mutum ba zai iya waɗannan hukunan ba ne Allah ya ce kamar lam fa siyamu salasata ayya to yanzu mutum yana da ikon ne bai kuwa sai fara da haka mutum yana kuma kai kuwa ya za a laga ta mala wannan ajiyara ake ko sai ba na dai ka kasa ne maganar azumi ko sai an kasa yin waɗannan ne ba Sai hukunan sannan zai azumi amma da yawa na kisuwa kisuwatun أو طعام يمكن يجيب على أنباعي أنا قاني ذاك إذن الواجب من المخيّر بني أما أنباك ذاتي قوة حريف قوة قياي أنا أنا فهمت وإذا أتى المكلف إذا ما تأخذ من هذه الثلاثة تكون إنه لا فقد خرج من أحدث التكليف التكاليف يجوز وبارك الله فيك هنا فكان فهمت هنا واجب الحكم التكليفي بأقوى الواجب الواجب sai na biyu al'ani almandu hukunci almandu lugar bi wa huwa du'a ila al-fi'l ga aiki shine annu wa ilaqan huwa ma amara bihi sha'ban da Allah mai shari'a ya umarni da shi ko la alawa fuska na tilastawa an zo fahimta yi da aka ga wanda ya zai ce abu kaza mustahabbi ne ka tambaye shi waye ya yasa zama mustahabbi domin kai dai ka san alaikum mustahabbi shine abin da Allah ya umarni ya ce a yi amma ba fuska na tilasta eh wannan abin ma Allah ne umarni to a yi nan yake to na ga alama ka ba ka fara cikin ne tsada ba hukumin hukuncin sai sabu ana ba da lada a lafiri akan aikata shi imtisalan saboda bin umarnin Allah wala yastahiqu tariku wanda ya bar mustahabbi bai cancanci al-iqab a masa hukuma ba ana gane abin da yake mustahabbi don ka masa baka yi shi ba za a ce an je lahira sai Allah ya maka azaba tasmiyatu an batan sunayen sa musamman ana ce masa ne المندوب أنا في مثل سنة أو مستحبا أو تطوعا أو نفلا أو قبيلا duka da sunayen da hikimar sanin wannan idan kana karatu za ka iya ganin wani malamin ɗaya daga cikin waɗannan istilahatun zai dauka ya sa a littafin shi yana magana a kai ko ya ce almanzu ko ya ce sunnatan ko mustahabban an gane ko da ko ta tsawu'an ko na kalar ko fadila duka an gane to siyabu sigogin sa wa alfazuhu da lafazin sa kafiratun masu yawa ne min hada da ciki a samu at-tarbiyu fil fi'li kadaitarwa a cikin fi'li aiki ke misali ko an abi umama radiyallahu anhu قال يكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس للي ما في تنتنك المتاني أوجن مضي بالله تعالى أوجن ألا متفقن سلبي شيني من بلعهم بالسلام وأن أنا أدوى شيكي فارين سلم أنا غانية هم وأن أقي التركيب وإن سد مسلمي لدارا أم أدو كفار وأن أمك مسلمي سلم أنا وأن مستحبي duk lokacin da kaga an samu faɗaikarwa a wajen zaburar da mutane su aiki to bai dole ala alaski ibadu da yake na ku na biyu zikiru tsawafi a ambaci lada alal fi'ila akan aikata aiki misali wa an usman bin affan qala ya sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu man bana masjidan duk mutumin da ya gina masallaci yau yana nema fili da wannan masallacin da ya gina yana neman

yadda kaɗai da annabi ya mana haka za a yadda gibihi yana nema da wannan yinin da wajen Allah ya fi fuskar Allah subhanahu wa ta'ala ba su shi kenan haka wannan al'idar ta cewa ana fuskar Allah a fasa aƙida ce wata jahamiya in an jima na karatu mana an jima za ku na Allah ya samu dai an gane saboda haka wannan fasara sai a kiyaye to balan lahu Allah zai gina lahu ga wanda ya aiki mislahu kwatan kwatan sa fil janna a cikin aljanna an gane na uku mujarradu fi'lin nabi wato mujarradan aikin annabi fil ibadati a cikin ibada misali ko annabi da bilal bin shaykh an abi yace sa'altu aisha na tambayina na aisha قلت التي بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته دون أبو النبي كي فارا واحد يشبه بلا قال سيدتي بالسواك الأسود وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر إذا دخل بيته إذا يشبه بلا صبر أن يكن فارا عليه بالسواك الأسود ku je ku kuma karanta littafin dari ko sani yin ila rabbil alamin da wani abu salamu bani ya kawo fa'idojin asuwaki guda shida eh fa'idojin ne guda shida a cikin mukaddima a farko farko ya kawo fa'idojin asuwaki guda shida dari ko sani hina ila rabbil alamin da haka in an ce kuma a cikin wa ba itacen ba duk abin da za a amfani da shi ya tsarkace wa mutum ba shi ne a cewa an gani kamar yadda in an ce alƙalam ya kuwa ya san alƙalami an tsara da za a je ya dan wala a wajiya a yi rubutu amma yanzu gwargwadon yadda aka samu tsawon na zama gwargwadon adadin alƙaliman da ake da su yanzu wani kowa ta abin da za a tantance a cikin wani ya ba da rubutu alƙalami ne ne haka kalam sai yasa Allah ya ce nun wal qalami da ran da alƙalami da abinda masu rubutu suke rubuta da alƙalami da haka yanzu dukkan saran nan da alƙalin mali duk birnikan nan da alƙalin mali ko kuwa an gani to shi ne to don haka kuma ɗaya daga cikin gane mujarradin aikin annabi da yake nuni akan istihbari duk hadisin da kuka ga an kawo shi da aka gama sai aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fa'alu kaza to wannan kana da a ala istihbari ina fata an gane shi ya sa a nan da ya ce sa'altu ishe ta bi ayi shi in ya an unnabi bi ayi shi in kana ya an unnabi idan da kana bai ta bukala sai ta ce biswal wa fi shi ne kana idan da kana bai ta wannan kana din ta dillu ala ibadi tana nuni akan me akan ban shi yana fata an gane saboda haka a dinga goge baki za a abin nan in ba haka ba idan kana da iyali kistin nan ma ba ruwa ne ba inda ko wanda za ka garku suna dan batare ka ga mutum tun a shagon haske yana zuwa da ido ko a gyara lokacin ba sai zai gida zuwa ne ba sai wani ma ka dole ne sai kakka bari mata su daina ka kaza kaza kaza kaza to wanda ne kuma matan ta kake yin zara ko ina gaban ta ai ne da an riga an gama ne ka a sake ko ko yawa Allah ya samu lafiya sannan a samu al'amun umarni ma'a a tsari tare da alaƙar zance farifatun wacce za ta karkatar da ku ga shi umarnin an da wujubi ya bar wajibi mun ba da misali ko wa misali ko an abdullahi al-muzani an annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce sallu ku yi sallah qabla salati al-maghrib kafin sallar magriba yanzu wannan sallu din ne kaga sallu din da shi ga ta umarni al-amru bil-wujubi قال في الثالثة في النبي يفقى مغانا تقويتي لمن شاء وان يغنى وفي رواية يتي صلوا قبل المغرب ركعتين سيتي لمن شاء yanzu wannan magana kan liman ita ce karina na umarni ya tashi daga wajibi ya dawo mai ina ba ta fahimta an gani wa huwa dalil wannan shine dalili على أنها تنذر الصلاة وأن صايم مستحب yin صلى قبل صلاة المغرب gabanin sallar magariba yayin da annal muradu da kaulihi da man sha'a ga wanda ya gana ma su kuka baro ana lura da wannan kalinatan alaƙar wasiki ta sabbiku al'amar wacce ta karkatar da umarni an da wajibi ya tashi daga wajibi ya koma ne fata an zuwa sai maratibul mandu shi kanshi mandubin nan matakai nawa ke da shi duka kalar tsawa'id na usulul fiqi suna so su sai ta dalibi ne zaman ko yana da sanin an gane zaman ko ya zai da ya zai mu'amala da nasoshin qur'ani da hadisi ne dan ba wa kai duk duk yadda kaga na maka zo ka haunanci ba ba a yi ومراتب المندوب ثلاث وهي لا تنوب المرتبة الأولى سنة مؤكدة سنة للتركيب da haka in ka zarce sunna mai ƙarfi waje ita ce ma ya fa alhun da bi fil ibadat duk abin da annabi yake aikatawa a wajen ibada wa dawama alai kuma ya dawama akan abu wannan ita ce sunna mu'akkada sai kenan ko kuma ha hukuncin ta yusabu ana ba da lada a lafiya ha akan aikata ta intisala saboda hukumar dan Allah wala kai wala kai ko tariku ha wanda ya bar ta bai tantance al'isar a yi masa hukuma wakila wasu malamai suka fi yadda hikkun lauma wannan mutumin ya tantance zargi ya ka ce kana san annabi ya dawwama akan abu yana sai baka taɓa yi ba akwai matsala ko ba akwai an koya annabi ya kamata ka ɗan daure ka ɗan ko kowa ya kuwa misali ma misalin ka raka a talfaji raka a talfaji lima sabata an aisha saboda abin da ya tabbata daga nana aisha take lam yakun na biyu ala shay'in min an-nawafil annabi bai taba kasancewa akan wani abu wanda ya ya nafi akan shi na nafil filin sallah ashadda minhu mafi tsanani akan annabi ta'ahu da wani kiyaye ala raka'atayil fajr akan su ko a halin tafiya bai bari su kuma ya faɗa ya ce ya fi duniya da abin da to ka ce kana musulmi tun da ka zo duniya har ka barka baka taɓa yin wannan guda biyu ba ai ko a wata da ya kamata ka daure kai ko so ɗaya ko kwa a wata kai ko so ɗaya المرتبة الثانية مرتبة السنة غير مؤكدة سنة تبع مؤكدة وهي إذا ما يفعله النبي أظن النبي يجي عيكة في الإبادة أتكين إبادة دون مداومته عليه ba tare da ya dangoma akan wannan wancan kullum yana yi wannan kuma ba kullum ake ba hukuma hukuncin kai samu akan ba da lana a lafiya ha akan aikata ta intisala saboda duk umarnin Allah wala ya yastahiqu bi tantin tariquha wanda ya banta al-iqab ay masa yuquba misali al-wudu marratan marratan al-wulatu fi da hadith Abdullahi bin Abbas qala yati tawadda an-nabiy صلى الله عليه وسلم مرة مرة النبي يا أولا صنار ولم يصفح بإنجلت بأنه لقى النبي أنه كان يداوم سوى النبي يا دوم على الوجود أكن الأولى مرة مرة كان إن دا يا دوم كل إنجلي مرة مرة إن دا يا دوم سنة وعن كان إن دا يوم إنجي وتكيل سوداء ومبا سوئيل ومسوبيلي ke sa imamu bukari ya bude a kitabun sala babin da ke magana akan alwala sau ɗaya ko sau biyu biyu ko sau uku ina fata an gane sai a da martaba su sali sa martaba ta sunnatu na adiyya sunna ta al'ada wani ya ita ce ma ya fa'aluhun nabi abinda annabi yake aikata fil adati a cikin al'ada min gairin ta'abbud ba ya aikata ba da niyyar ibada hukumu hukuncin ta hukumu ha la yusamu ala fi'ila idan ka aikata ta ba lada inda niyyar inda niyyar zai baka misali ولا يستحق ذلك وعنده يبرد بين الاستمتاع الإقامة أي مصر القوة ومثاله الاتقاء وعدم الإحسان النبي يكن شنجل أكم كله كيف عند ذيك كما قيل أنه كما كتما مما سيأتي na to ai shi da aka koyi shi bai yi da niyyar ci abota ma Allah ha za ka zo da abin da ya fara karfin lafi ko da irin wannan nasoshin ne suke mafi a kaga kaga dole ne ita kanta sunnar a sanda? sai mutum ya je ɗauko abin da yake adiya ne a zuwa kan rigima da fiya kai yasa kaga su malamai usulul fiqh suka ce kawai ta arifin sunna a gurin شيني ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو بإذن أو تقلق قول فقط يعني هذا يعني لا إن أبابي من إبابة مثال يعني أنا صار ودي على آه، هذا في كاسو سو لا رواه shi ne da niyyar niyyar ne na ji wani malam ya ce ya yi kula ba ya ce an kayi da niyyar koyi da annabi a'a shi koyin ka da annabi da ƙaunarsa wannan abu ne dama da Allah zai ci gaba da baka lada a kai amma mujarradan aikin ake magana yanzu aka kawo gudu ko ina ta a sannan na kishin gida a kai shi ina da lada yadda na ji malamin ya ce in dai kai da niyyar koyi da annabi a to ai niyyar daban aiki kuma daban a kwale kuwa yanzu ka gane ni yanzu ai nan gaba za mu karanta a cikin usulu suke cewa al'akam al-maqasid laha akamul wasa'i akwai abin da zaka ga asalin shi al-mubah ne ya halatta amma wasa'il din hanyar da za a ba a kai zuwa ga abu ita take hukunta a samu lada ko ka a samu wannan shi ma babu sana kana gani yanzu al'adar da annabi ya taso ya samu a garin makka ana yi shi na ana tsara wani yanzu da arab makka da madina ba a tsara wani me suke sa wannan ma ya ihrami ko wannan ayafa saboda shi ne akwai hadisi akan cewa sashi mustahabi amma ba ka da hadisi ko ɗaya da yake sa sa rawani mustahabi sau da kakar wani yanzu idan ya sa rawani ya zo masallaci ya da kura ya dauka ce a yana da bambanci shi da ya sa rawani da ragowar mutane da wasu rawani da sunna ce a aliya annabi ya taso ya samu haka ake a maka shi ma ci gaba da yin kamar yanzu a nan to wanda ya taso ya irin wannan kayan da ana sawa shi ma ka zai ci gaba da sa da kalan zuwa da waye da waye har a ji a kirkiro wasu hadisai a ce wai a salatu bil qalam su wata kairun waye waye waye waye karar san inda mutane ke kuma fara fitan wallahi ma buza ma da ma buza ma irin suke ta menene ma buza ma irin kayan suke to kage tsara da kishe ta yanzu mutanen India idan wani ya buga wani ruwan za ka ɗauka ba tare da yawan yayi ba kuna ganin su ba ci ko ba ko ba ganin ala ayi halin dai suna ce a biya shi yasa ake so dole a yi ke zauna kan tsawadi na ilimi kan wani ya zai wahala ne. duk lokacin da baka da ka'ida ta ilimi wallahi wani ya zo ya wahala da an gane to kare yake ra'ayka rasulullahi naga annabi mutaka an yaka shingida ala wisatati akan kullu ala ya tsari a bangaren sa na hagu an gane to karkace to ai kai ma dole ne duk inda aka nuna a neman maka kullu kashin gida a hagu an gane an fasta ne wannan sunna ce adiya al'adar da mutanen gari suka taso kaga ana ta yi kowa ya ci gaba da yin haka bas shi nan amma eh, eh? sanda wata ake yi a limanci

wani kana faɗa ka ce wannan suna ce a jiya sai ya buga salati ce la yanzu akwai abin da annabi zai yi kala-kala ya kaza shi yasa ai ya je madina san da ya je ba ya samu suna yin kilili ba eh me kilili a hada na mutum da bina aure da mutum ya bina aure ya ce musu su daina sai suka bari shekara ta dawo da bina da ya kyau ba ya ce ya haka yi suka ce to ai mun ɗauka kan da kace a bari wahayi ne daga wurin Allah sai ya sa muka guri annabi ya ce a antum a'lamu bi umuri dunya an fahimta ai to da shi gyara duniya ba shi bane asalin ajandar da Allah ya turo shi ita ya zo ne dan ya koya wa mutane ibada tare da gyara gyara ainihin wato duniya shi yasa a babun ibada duk wanda ya zo ya ce ya fi annabi ya wato kabi amma a babu mu'amaloli na rayuwa yanzu abubuwa na wanda kake amfani da su wanda annabi bai sani ba saboda ba dan su Allah ya koke ba ko kuwa sai sa nan buga misali wani yake ta masallacin ba akwai lafiya zamanin annabi da rediyo nan ga waye ga waye ga waye ga waye da wayannan abubuwan bauta ma Allah ake da su da wanda ya kamata ga kuwa iya annabi ya kamata ku kuwa iya amma sallah da yake ibada ne duk ran da wani ya zo yake shi ya fi annabi ke sallah ai ka san ko ko tantawa kake wannan arme ne to ko ja kai mota da waye da waye da waye ke sa zaka ga irin waɗannan abubuwan ke ga ga kai kana wanda ma ba musulmi ba yana ko ko kuwa yadda za ka iya nemo gudu ka shi gida ka hanke ta kofar gida wani ne ma ka ga ya ka shi gida ka gani ko kuwa wata kila ba za ki kula ya bana ya bana ka girma da kai shi ma ya kishin gida shi sa sai ka gaishe a mota ka ganka a mota shi sa saboda ba ibada ba ne idan motar ka ta yi fashi a hanyar zariya za ka tafi ka duna tsauri zariya ko ba eh? ko dai babu amma haka take zuwa duk sai siyasa ta har gida shi yasa shi ibrahim a littafin shi tafsiratul anam في أن العلم هو للمرشاد في قصم كفر يدوك علينا فلا نعم، تقول لا أمام نسيطة ما بدا أبدا وما ترى الله من الله كان تقول ما تقول ما تقول ما تقول ما أنا قاني أبدا وينظم الدواء لما تبيوه شين أجل المرتوب لو كشين المحرم الحكم الثالث المحرم المحرم لغة شين الممنوع أبدا أنا الحرام في اللغة شين الممنوع mu koma ku sauraron tafsirin suratul nisa'i da nazo kullimat alaikum ummahatukum na kawo kalmar kullima a qur'ani tana zuwa da ma'ana wajen sama da goma akwai at-tahrimu fil qur'ani bi tawqir wa ta'wil za a ce an haramta amma ba haramci na hanawa ba haramci na girmamawa da mutunta yasa Allah ya ce Allah da Allah haraman amin da من حول الله حال من التوحيد حال من التأمين والتوحيد أنا قال تراك وحرمنا عليه المرابع من قبل بل حرام لك سلمة أي علينا كذا وانت وحرمنا عليه المرابع من قبل دمعنا ومنعنا عليه المرابع من قبل من خلا وتما تات شاهد أنه موسى كأمريك هذا الحرام في اللغة فيه الممنوع wakilaka shi wa ba na fatan ku shi ne abinda Allah mai shari'a ya sani a kansa a da wata ilfilza a kan fuska na tilasta wa bai tarkice sai ka ba a hukumar hukuncin fahimta ba akan ba da lada a na tarkice a kan barin sa imtisalin saboda zo umarnin Allah wani ta ya cancanci fariyu wanda ya aikata shi a jiɗa ba a yi masa uku ba tasmiyar su gobe matan sunayen ana ta masa ne al-muharram على سمة معذورا على سمة أو مظلوعا وعلى سمة مظلوعا سيبه سيبه جنس وألفاظه للفظ جنسا وله سيبه ينا لسيبه وألفاظه للفظ كثيرة ما من هذا بشكي أصام الفعل المضالي المضرون بلا الناجة فعل مضارع يوزع كحاشد لا تنف هل يكون من ذائقه أنا ككي تأيقه كوبي كوبي ولا تقربوا الزناكو فتلك صدد لأنه كان فاحشة وساء قال وأنه لا تقرب لا مبالغة تهني ديوا كنمو لو قلت أن الله سبحانه وتعالى والنبي آدم ولا تقرب سوني مبيعني هذه الشدى فتكون من الظالم وهذا كما قال الفيل المطالع أن بلا الناجع لا تعني ذاك أقول لا تقولي أقول لكم لا تعني na biyu na zama misali hukundu na tsalikun umma haka duk lokacin da kaga an yi amfani da lafazin zama ko farjima yana nuni akan haram an fahimta ya an haramta ku cin matacce wadda mu da jini wani amur da jini da namun alade wa ma wanda aka daga murya a yanka da gaira don wani allah sannan in ka samu lafazin da ha a hadisi ko da ha a kukuyar ha yana nuni إن الله يأمر الإنسان بإيتاء وينهى وينهى هل أمير هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البياع أن صيام يومين أكثر أنا يوم رانا يوم رانا صلى الله عليه وسلم فكل يوم أدمي لله تعالى صلى الله عليه وسلم حراما zafi yasa a yi amfani da lafi misal ba basin tsada ƙwada rasulullah ya sanu sallama annabi ya su iya kuwa da aka ji sanda ka ko kamar iya ku ko gani fa inna ba ala kaman kana sai kala kai wanda ke gabanin ku bilbulu fi dini wuce gona a cikin da iri sannan ana inda kaga an yi fadin da an Allah ban fa'adan ne akan haram wa anna rasulullah anna Allah Allah ya ne wa gashi wal mustawshila da wacce ka gashi wal mai mai wa wal ma da wani mutum zana an gane sai la gane a sa adama ya sa bin ya su tsala man sama yau man sama din nasu don mai adami ranar da mutane ke ko faƙada a fahimta ya saba wa baban asin da mazan asa yana nuna sun haram ana gana ranar kokonto ɗan wata sha'aban ya kai ashirin da ta tuwa shigari zai iya zama ko talatin ga watan sha'aban ko ɗaya ga watan mai ramadan to wannan wannan haramun ne a yanzu قال الحسين قال الامام ابن عثيمين في فتح الزلزال والاكرام شيخ البلوغ والبران كان يقول يتم والاصل اصلي ان ما اطلق عليه المعصيه duk abin da kaga an faɗi kalmar ma'asiya a kan sai ke fa huwa haramun wannan abin haramun ne wa hada huwa alqawlur radi wannan ita ce maganar da ta farin jira kenan akwai khilafur radi akwai malaman da suka ce ba haka bane shi yasa yake shine radi sannan sai na kawo hil idan aka kore aka ci abu bai halatta ba a alil fi'li akan aikata kaza inda kaga an ce bai halatta ba mutum ya aikata kaza to wannan lafazin la illu. yana nuni akan haram misali an abi hurairah ta annan nabi qala yake la a limra'atin bi halatta ga mace ba tu'minu billahi wal yawmil akhir wata ta imani da Allah da ranar lahira an tufafira masirata yawmin wa lailatin ta tafiyar wuni da dare illa ma abi maharan sai da muharram kenan ya nuna cewa tunda annabi yake la ya yana nuna haramcin tafiyar mace ba ba sai ta sunyar da fi'li a kira aiki a ce masa fiskan danci a kufuran ko su misali ko alibin mas'ulin tsara annabi ya da musulmi muslimi so zagi musulmi ne wa ko ne yin amfani da kusukun da kufurin yana nuni akan haramci haramun ne wannan aikin sai ta sunyar da fi'li kaba'ir a kira aiki a ce masa kaba'ir misali ko an abdullahi bin amr an annabi ya yake annabi ya ce alkaba'iru imani mallai suka afi al-ishraku billahi ta shirka da Allah ko hukul walidaini da saba mun iyaye ko wani min da kashin rai wa leminu zamu da rantsuwa wata take nutsar da ma'abucinta a guda wata rantsuwa ce leminu zamu rantsuwa da Allah akan ƙarya mutum yana sani da ita wannan rantsuwar saboda nunin ta ba ta da kafara sai ya rantsuwa mutum ya zo wurin ka dan kasuwa ne kana sai da waya ka siyo waya dubu goma sha biyar kana so ka siyar da ita dubu a ya zo ya sayi wannan waya ka ce kawo dubu ashirin da biyar sai ya ce dubu ashirin sai ka ce billahi lalzi la ila illa ko ne wani yau ta dubu a ashirin kaga wannan akwai haɗari wanda ya je ya rantse da Allah wannan ba ba ba kuskure ba ba wai a ganganci ne kana sanar cewa ba haka kashe ba amma ka da Allah ka ta kashe wata to waɗannan Allah kiyaye ita ce za ta nutsar da ma'abucin ta abu ba ta daga fara sai dai a kuma saboda munita tana cikin jimar da mallai kuka ita ce mai rubutu sannan sai wururu da wa'i kaccewar duk aiki alal fi'il akan wanda ya aikata kaza Allah ya ce duk wanda ya aikata kaza sai na masa kaza wannan yana nuni akan haramun Allah ya ce wani wata sun mu'mina duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da gangan da za ku sakamakon sa jahannamu ya shiga jahannam khalidan fiha sai ya dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya yi fushi da shi kuma ولعنه كما ya yi أعد da hu da shi wanda ya kashe mumin ya wata tattalin ne a azabin azima a azaba ne haka ne to ba zai turan aya an ta kaza kuma karanta muku cewa walai ta kullu dalilin yakunu al-istidlal bihi sahiha ba duk dalili bane in an taba hujjar shi ke na wa'ida yanzu duk wanda ya kashe mumini ya mutu bai tuwo ba sai ya shiga wuta an yi shiru me dalilin ka a'a mukaddara bai tuwo ba eh? me yasa ka ce ba dole ba saboda

wa man ya fa'al zalika duk wanda ya aikata wannan sai ya haɗu da zunubi wanne daga ciki ya za a fulahu da azabu yawon kiyama za a ninninka masa azaba wa yadda rubu sai ya da goma fiye a cikin jahannama mu'ana yana abu cikin wulaƙantarwa sai ce illa man taba ku to in bai tuba yawa to yanzu a hadisan da suka zo cewa ba wanda zai tangwama a wuta matuƙar yana da imanin misala zara ya za'i ya to ba cewa eh? ai an ce ne wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha sai ya tangwama shi kuma gashi yana da imani watakila gwargwadon zarra amma gashi ya yi kisa zai dawwama a wuta ko ba zai dawwama ba nasu ya ce kalibin siya eh? wanda nasu eh fusukun yawa wata kyalu kukurin. to ai kufurin don akwai kukurin nuna kukurin. ya sa'an ko ka ɗauki wannan wa mallam ya sun bi ma an zarar lawa wa ula'ika humul kafir kaga wa man da ni da kai kowa a duniya bima ma din mu mawsul ne yana da mu muhammad ko tsakanin matar ka ne kake hukunci da abin da Allah ya saka ko wala ka umar kafi ko kuwa sai sa Imam bukari ya bude a bukari babu kufurin kufrun na kufri baban da ke magana kafircin da ba babban kafirci ba har ya kawo ƙarƙashin hadisin annabi ya faɗi dalilan da zai kai mata wuta da yawa yace takfurna al-ashira suna kafir cewa mazajen su akan alherin da suka musu wa me yasa annabi ce la tarji'u ga alikun ba kar ku dawo kafare baya na yadda ni ba a dukkan riqaba ba me yake nufi kafirci ne wanda yake fitar da mutum musulunci idan ka ɗauko wannan hadisin sibabul muslima fusuqun wa qitaluhu min kufurin to yanzu fa rigimar da sahabbai suka yi sashen su ne ya ga sashen su ko qitaluhu kufur kai Eh? ya za wata ayar da dai kake so ka kawo a inda Allah la yadhkuru an yi yushraka waye da yadhkuru me yana gafarta abinda ba shirka ba ga wanda ya ga dama to in bai ga dama bai gafarta mai ya ba eh idan bai kun Allah bai ga dama ba inda ya wuce karkashin mashi'a ta Allah ya tashi ta to zai dawwama a cikin kowane dawwama ba eh abadan to kenan suna da bambanci ta zo babu abadan kenan da kuma inda a duk inda aka ce dai alkulu ba ana nufin dawama a wuri ba zai dawama ko zai dawama manya-manyan laifukan dukiya ne wannan ceton da manzo da kuma zai samu yanzu kana so sai ka neman wancan hadisin mahali yanzu ka haɗin ɗan ƙara ƙasa shi bai yarda da hadisin da za ka jira ba ya za ku ne eh? to kaga inda rigimar take ne kake so ka ce da Qur'ani dan annabi ya eh. sai dan fara tsafi yace bai daga shi ne annabi kai <laughs> Eh? an eh. to yanzu kenan idan kun yadda da wancan hadisi wannan kalibi da biyan kenan dole mu nemo ma'ana shi wannan kalibin kawai tawilin eh wannan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa annama kalibin sai zai dawwama a ciki to dole wannan fa sai an nemo masa matsayi na farko ayat da ka kawo cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai gafarta mu duk wanda ya mutu yana shirka da shi ba kisan sai ka kuci shirka ne kenan wa yaghfiru ma duna ne kenan kisan kai duna zalika duk wanda ya tafi lahira ya kashe wani da gangan bai tuba ba yana kashin abu biyu mashi'a ta Allah in Allah ya ga damar ya masa al'adu shi ne ya ce karye kisa ya yi da haka yanzu zai sa shi wuta gwargwadon laifin da ya na kisa idan kuma ya ga dama ya haɗu da al'isan ya yi kisan kuma Allah zai iya cewa ya yi haka ne don haka waccan cewa wa man ya fa'ali akwai malaman da suka ce yarka a sama yuza ablahu al'azab yawm al-qiyamati zaɓin ya ko yana komawa zuwa ga na farkon والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله ومن يفعل ذلك yana koma zuwa ga wancan na farko la yad'una ma Allah ilahan akhar yalqa asama yudha'af lahu al'adab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana ana gane to sannan wannan ayar dole zai zama to kadirin fassararta da nasoshin hadisan annabi ya tabbata duk wanda ya shiga wuta in yana da imani kwayan sarra ba zai tabbata a cikin ta da haka dole zai zama to a nan gurin wa manya ya mu'mina wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da gangan sannan idan bihil qatli yana mai kudurta cewa alan ne ya kashe mu'minin to fa jaza'uhu jahannama khalidan fiha sakamakon sa jahannama zai dawwama a ciki da halattawan ba da aikin ba domin da nassin ta ijma'in malaman duniya duk wanda ya kalli abin da Allah ya haramta shi kuma yayi ne ya fita musulunci an gane kasara ina ta an gane sannan alkulu da alarasi bai daukar har abada ana gane a iya amfani da kalmar kulu da alarabci ana nufin dadewa a guri ba da ba ai muna sama yara kalibu an haife su ka sami kalibu da niyya zai dawama a duniya amma da an da bashirin mun kamar kalkulu ko kuwa sai sa dama ko wanda za su shiga wuta Allah ya ce kalibu ne biya a halaba za su dawama cikin ta wasu zamun nan ko kuwa amma dai Allah zai kare mu da wuta wannan an kawo ne dan ku gane cewa ba fa ko da yaushe bane dan mutum ya ja doran nasi na Qur'ani zaka sallama da gurin fassara ina fata an gane ba bai ma kamata mu tsanan gurin a tsawaita ba القاعدة وهذه السيغ والنسيغر والألفاظ والألفاظ كلها دكا تودي الأنسان ياتني للتحريم سبو saboda في أصل asali. fa yajibu ya wajaba hamluha a dauke ta ala asliha akan asalinta illa idan wujibi sai idan an samu qarinatun ala qarzanci tusarrifuha wacce za ta karkatar da wannan hanin an asliha daga asalin sannan haramci ila da a zuwa karanci au gairi ko wani wannan ko sai aka samu haram rabe-raben haram yankasim haram haram ya rarrabu ila zuwa kuma ne haramun da haramun lissafi ko wa huwa alladhi shine wanda haka mashari Allah mai shari'a ya hukunci bi tahrimi cewa haramun ne wannan abin ibtida'an tun farko min awwal al-amr tun farko al-amr wadalika wannan ya faru da wujudi mafsadatin saboda samuwar mafsada bi zatin fi'li nafsi cikin aikin kan gabaki Za ka samu dalilin da zai sa Allah ya ce ayi abu ko dai akwai maslaha 100 bisa dari ko akwai maslaha raji'a idan Allah yake ya haramta abu ko ka samu banna ɗari bisa ɗari ne ko kuma me bannan ta fi yawa ina fata an gane misali hukun burkamu shan giya lima sabata ali ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce kullu muskiri da abin da ke sama ma ne kamrun giya ita kuma giya ana ce mata alkamur ne la'anna hata ta kamarul aqala saboda tana zuwa ta yamu a hankali ta libe shi an gane ko kullu kamrin duk kuma abin da zai zo yamu a hankali to haramun haramun hukumin hukuncin su annahu ghayra mashru'in aslan wannan abin asali ba a shar'anta ba ko asali Allah ya shar'anta shi a kayan maye ko lima saboda abin da ke cikin kayan maye min mafsadatin na banna fi yi a zatin kan shi sani na fi akwai haramun da gani akwai haramun da gani kenan yanzu muna da haram gudana haramun da za ta yi haramun ne وهو الذي يكون مشروعا شين أبن دي يكسن في أي شرعا تاجد في الأصل أصلي لكنه سيري شي ولا أبو اقترن به آل ولا أبو من بجروا ويا أبو شي يبتدي تحريم ولا يكون تحرمت ولا أبو مثاله البيت سيري سيوا بعد النداء الثاني باين كلا صلى من يوم الجمعة رانا الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا كنت كلا na sallah min yawmin juma'a wannan mitin da ma'anar fi yawmin juma'a ta zarfiya fas'au gaba ila zikrillahi zuwa ga zikirin Allah ya ce sallar juma'a wa zarul bai ku bar da cewa ku to hukumu hukuncin sa annahu mashru'un bi aslihi wa zalik asli da cewa an shar'anta shi a asalin sa da sau da Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba walakinnahu yahrum sai dai ciniki yakan haramta حين ما يكون سببا يعني الذي ما سبب لإضاعة الصلاة يوم لإضاعة الصلاة الجمعة دن ثم تسلم صلى معكم kenan duk abin da wani abu ne ya bujuru abin ya zama haram yanzu ya zama haramun ne ko haramun da gaini ina ba ta an gane to yanzu wata matsala idan ana kiran sallah lokaci ɗaya ne a je a yi sallah don masallaci to idan an kira sallah wajibi ne kowa ya rike haka kasuwanci a kan sallah ne haka to yanzu da ake da masallatai mabambanta a Najeriya ka samu nan ana yi da can ɗaya da ran can biyu muna shago ɗaya ni da sai na tafi na ƙarfe ɗaya sai na dawo kai sai ka tafi na ƙarfe biyu sai ka dawo ya halatta ko bai halatta to ina magana wazo da bai sai da siyarwa da aka ce a bari ya za a yi da shi eh. Eh. to su wanda muke ba ai ba masallaci akwai in ya samu a nan ba zai samu shi bai rube ba wani ba bai rube ba an faɗin rasarar bai eh. saboda kada shi wannan bai ɗin ya hana sallar to tun kuma yanzu akwai wani lokaci wancan shi ne lokacin sallar to wannan matsalar na da ne ina ganin za a lura da kigir ayan saboda Allah ya ce idan zai yi salati ne yau juma'a kaga ce ne idan sami'a da ta masallacin da ke kusa da ku da kun ji an yi kira na da ya ji da kayan sallar lokacin eh? wanda yake da alama da lokacin sallar shi <laughs> muje al-hukm ar hukunci na hudu shine almakaruhu makruh al-makruh lokacin shine al-mubaggad abinda ake ki wa huwa zidd al shine kishiyar abinda ake so والسلاح هو ما نهى عنه الشارع شين أبن الله من شرعه يعني أكن سلا على وجه الإلزام بأكن فسكا cewa sai ka bar wannan abu. hukumin hukuncin sai yusabu akan ba da lada ala tarki akan barin sa imtisalan saboda bin umarnin Allah wala yastahiqu fa'iluhu wanda ya aikata shi bai cancanci al-iqab ay masa iqab hukuma ba azaba kenan tasmiyatu wa yusamma ana ce masa ni al-makruh ko ana ce masa mubaggadan aw khilafan aula in kana karatu wata kila na malami ta ce wannan abin khilafan aula ne yana nufin makruhi kana ganiya siyagu wa alfazahu sigoginsa da lafazansa wa lahu siyagun yana da sigogi wa alfazan da lafazza kasiratun masu yawa min ha eh anan ya ce ba wanda ya aikata shi da ta masa zuwa, amma misali wanda kuma ya aikata shi washi da biyan cewa ibada yake shi wa shi wannan shi makaru to ya za a aikata makaru ne zama ibada kuma hmm. ai bidani la yake bi ana da ma mustahabbi ne ya aikata da ne ibada sai mu ce maka yunki kawo mana misali an ce fa kowa ma na ha an bushari abu ne ana kama a ka gani ba amma la alamar zikin ilzami bittaki ba wani dole ce ka bar abu abu ne aka hana ka amma ba dole bane hana ya kuma za ka yi ka aikata shi zama ibada ba gano misali kamar hira bayan sallar isha ka ga ai maka rubuwa za ka yi da dan neman dan neman lada eh ai ba yi ba kaga ina wani misali ne eh. a ce manzana sallar sallar bai karo da hadisa ba alaha hmm. ya karhanta hira mara amfani bayan sallar isha ba ai kuma ba ah, ai kuma wannan wannan makarubin da kai kake magana ba shi ba ne kuma istilahi na malamin fiqh ah, yanzu a cikin suratu za mu zo isra'i duk ba sai da ya gama aiki kullu zalika kana uku, inda rabbuka makaruwa ba hadda su shirka da su zina da su waye da su kisan kai ba ya ce kullu zalika da haka da ya ce ya karabu yana ki a akwai firar da bayan sallar isha'i ba ma karaha ba haramun ce akwai firar da yanzu bayan sallar isha'i ka yi aure ko ba kai ba Eh? wala ka dai to muna kuna da dole fira ba kwance bayan sallar za ka nufo za ka tafi Allah ya mu rajab eh bikin mu to to wani lokaci kake balla ne eh kaga fira kai yanzu da fira ce da yake akwai maslaha a cikin tajara ya halatta ka gani wani da wani sun yi rigima ba ka da lokacin da za ka ne ka yi sulhu tsakaninsu sai bayan sallar isha'i to yanzu idan sulhun ya zama mai wajibi ne a je a sulhu yanzu maganar da za a yi da su bayan sallar isha'i shi ma ya zama ya zama wajibi da haka wannan ya kara hudun shi ma sai kiyaye akwai bambanci tsakanin istilahi na su malaman fiqh da usulun fiqh da wancan lamarin da ka karanta a ne da haka su salaf za mu karanta a nan sukan yi amfani da lafazin yakkarahu ko kuriha ko karaha da ma'anar haramun nema a abu kana ganya eh wani eh eh na kai na farko mahalifu siyabu shi gasa wa alfasu da saulahu siyabu nasibogi masu da kafiratun masu min hada da suke alfasu a samu limma tare da alaƙar zance a wacce take karkatar da kuma daga haramci misali an ummi asiya qala take nuhina kun ga an hana bayan mun karanta lafazin cewa idan an gani akan me haram an yi talari akan bin jana'i ina ba a karfafa hannun akan mu. a qala al-hafiz ibn hajar an yuqawlu qawlu ayati wa lam ay wa lam yu'akkad alaina fil ba a karfafa hannun akan mu ka an ci da alaina fi ghairi a wani abu wanda ba wannan ba min latina ainihin wato abin da aka kamar ita qala kuri ne. an ittiba'ul jana'iz bin jana'i alimin ba tare da haranci ba kar muke na ko sai zikiru sallada fi tarkin fi'il a wani adamin iqadi tare da rashin yin hukuma a lan fi'il akan aiki da misalin sa an abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'im ni mutum zai samu bibai shi fi rabdatul janna ainihin wato akiyar aljanna kan mira a ga wanda ya bar jayayya bana mufikkan abu ne ma ka karba amma sai ka hakura badan karban abu annabi kuma na amince masa zai samu Ba shi na a ƙasa nan ba ta ɗaya ana zama mini ni na la wa kafilin kuma ni na zama ga wani ɗaki fi janibin janna a cikin saljanna liman taraka jana wanda ya bar jayayya kasar karyawa da ya da naski kansa ko ala kasni saurokin husumarsa ya bi zuhuri fadlihi in ganin ɗin lasa mutum ne kana ƙarfi gudun daraja ya maka abin to kakka nuna mata ka ce to ta ta sai kayan maganin shi zai kana gani abu kai kasancenta kuma ka da shi gudun daraja ya maka abu ka kawo da kai kai hakuri ka gane shi annabi ya ce duk wanda ya haka ne kuma na zamance masa akwai gida da za a bashi aljanna ana gane sai ne قلت لفظ إني لا أفعل كذا في الحديث idan annabi yake ba na aikata kaza yana nuni akan makaruhi ne wannan misali hu an abi huzaifa qala yace inni la akulu muttaki ba na cin abinci a cikin gidi wa fi riwayatin la akulu wa ana muttaki'un sahihun akhrajahu al-bukhari sannan lafzu kariha misali wa an al-muhajir bin qunfus annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajen annabi huwa yaqulu al-hali annabi yana Eh? yana fadari wannan jumla ce haliya fa sallama alaihi sai sallama wajen annabi falam ya rudda alaihi annabi bai masa da sallama ba hatta tawadda a sai da yi alwala sun ma tazara ilai sannan ya nemi uzuri fa qala yasi inni qaritu ni na kyamati an azkura allah in ambata allah illa ala tuhurin aw taharati ko dai akan sarki duka ma'anarsa daya an gane kullu sai nake inda malam wal muhaqqiq abinda aka tabbatar minhu daga gare shi shine al-qarar shine kan hanci illa idan wujida dalil dalilun sun an samu wani dalili dillu ala tahrim akan haramci ka qawlihi inni la usabihu nisa kun ga inni la usabihu nisa da yace ba na yin musaba mata ai ba yana nuna kan cewa wannan makaruhi bane haramun ana gane fa innahu qad qama ad-dalilu ala tahrim wa musabahati al-ajnabiyya saboda dalili ya zo akan haramun ne namiji ya musabaha da mace ajnabiya saboda annabi ya ce li an yut'ana fi ra'si ahadikum wala ya asuka a cikin kan ɗayan ku bi mithyatin min a nemo karfa kusa ta bakin karfe mai inci tara a doka akan mutum annabi ce khairu lahu min an yamassa ba'atan la tahillu ya kuma sa alheri ya shafi matar da bata halatta gare shi ba ولولا هذا الحديث وأمثاله بعد ولا حديث لما سالت بل بقي هذا اللفظ ده ولا اللفظ ينظر على أصله أصلا أصلا سوهي الكراهة أنا قال سيتم والكراهة هنا كراهة أنا تنزيهية وتكراهة هي تنزيهية ما كراهة تنزيهية shine inda za ka bar abu ya ji amma in kai ba kai laifi لأنه صح يوم يأتي أنت لقى النبي كان يذكر الله يكن أن بتألى الله كل أحياني أدل دي حال النبي أنا قال kenan sai nuna ko kana halin da ba na tsarki ba za ka yi ambatar Allah amma akwai halin da ba na tsarkin ba da za ka bar ambatan Allah da ya fi ina fata an fahimta sai na biyar ma'anar karahiyya ma'anar karaha ma'anar karaha shine yake wa alam ka sani annal karaha lalle kara a istilahin a yare na malaman shari'ar musulunci tutlaqu alal ma'anoni ana fa'adatta ana nufin ma'anoni guda nawa wa ma nubiya an ko akwai abin da aka yi ni hani akan sana hayyin tasbiya hani na ainihin wato in kai ba baka laifi ba amma da ka bar shi da yafi wa huwa muqabil al-istihbab shi ne abin da yake fuskantar mustahabi dama muna da abubuwa guda biyar ko daga haramun sai makaruni ko daga wajibi sai mustahabi haka ne to abin da yake fuskantar wajibi ne haram abin da yake fuskantar mandumi musabi shine ne makamu kama ta kaddama ta'arifu kuma yana ta'arifin sai gabata asali maluhi anhu abin da aka yi hani akan sannan haita halin harin na haransu wa huwa shine galib itlaqat ash-shar'i mafi yawancin abin da shari'a take faɗa kama fi qawlihi ta'ala da yake wala tamshi fil ardi mara kada wanda ya tafiya a gaban kasa yana takama innaka kai innan lan tasriqa al-ardi ba za ka yahuda kasa ولن تبلغ الجبال بلاغ كي دوتي وطولا كل ذلك ذكر وانا كان يقفا في سيئه أظن كما أو تروان سيئة عند ربك أو لم أبنجد كمكروها مكروه يهو sai ce fanzur ka kalli kai fa atlaq karaha yadda Allah ya faɗa kalmar karaha ala shay'il muharram akan wasu ababi inda aka haramta wa haka da salafu salih haka nan magabata na kirki kanu sun kasance yadda da karaha sukan faɗi kalmar karaha ala da muharram akan abin da yake haramun saboda ne tawarru'an saboda an tsini wa hajjiran da takatsan tsan minal kada su afka fil nahyi a cikin halin da Allah ya adal kauli dangane da magana hada alal wa hada dan kar ta fada cikin wannan magana abin da yake ma yana dauka a rabu ce masa cikin makaruni ana gane sai a ga kuma kamin al-mubah al-mubah lokacin shine al-ma'zum fi abin da aka yi izini a cikin sa an gane wasu lamin shine huwa ma la yata'allaqu bi amru wala nahyu bi dhalik abin da umarni ko hannun biyu da alaƙa ga zafin aiki a dawo haka ba in kila idan an ce ma wani idan kalin mu ba me iskan shigar da abin da ya halatta fil ahkamin tabalikiya a cikin hukuncin hukuncin tallafa wa mutane ma a tare da annahu shi wannan fa laisa ma'amuran bihi ba ai umarni da shi ba wala manhiyan an kuma ba hana shi aka yi ba to eh, laisa fi kun fa ai ma wani wahala a cikin الجواب شيء يأتي ما قاله الجمهور أبدا ما لم يدي وسكفنا من أن إدخال المباح أبدا إذا أكشفت أبدا يخلت في الأحكام التكليفية أتكلم كنت كنت تكليفية إنما هو على سبيل التقلد akan hanya akan hanya na mafi rinjaye ko wal musamaha da kuma sauki wa ikmalul isma da kuma cika ainihin wato wannan isma wa qad qila an inna al mubaha mukallafun ai shi ma halal din ai an kallama ma dan adam min haitu ta yadda min haitu wudu itiqadi ai abin da Allah ya halatta ba su ake ka shi a zuciyarka cewa halal kamar yadda abin da aka haramta su ake ka shi a zuciyarka haram ina fata an fahimta hukumar hukuncinsa la ya samu ala fi'ilihi ba a ba da lada idan mutum ya aikata shi wala ya tafi ko tarihi wanda ya bashi bai tantance al'iqab ai masa hukuma ba تسميته ويصنع على في مسألة المباح حلالا على الكفر أو دائرا أو دائرا أو حسنا وهكذا لكن يسي وقيل أقتي يصاب على يصاب المرء على على فعل المؤلف أنا بامة من لا دا أكن أيكة مباح إذا حصل من يد إذا النية فتجعل في فعل ذلك المباح a wajen aikata wannan halafin inda ƙarfin isti'anati bihi lokacin da mutum yana fi neman taimako da wannan halafin fi ne fi sa'atin lahi wajen sa'a ga Allah ina ba ta ya halatta abu halal amma kai sai ka rike shi da niyyar wannan abin bari in kama da zama hanyar da zai taimake ni wurin kumbota ma Allah kai wanda sai shiga cikin al-maqasidu laha ahkamul mafarid ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب wannan ƙa'ida في ita ma a karanta a cikin ne an gane za ka taho makaranta karatu yanzu ka hauke shi a gari kai ta yawo ko ka hau mashin kai ta yawo me shi halal ne to zuwa makaranta ba zai ba ka mashin tun da hawan don taimaka maka gurin neman ilimi niyyar ta sa ya bambanta da wanda ya hawa mashin yawa ko yake aka an gane yanzu to mu je siyagu sigogin sa wa alfazu da lafazin sa walahu ku siyagun yana da sigogi wa alfazun da lafuzza kasiratun masu yawa min ada da ciki akwai lafzu uhilla misalu qawluhu ala al yawm uhilla lakum at-tayyibat ayyana muka halatta muku ababe masu dadi. وطعام الذين اوتوا الكتاب ابنتم وان اكا السامع اكا باس بالتافي حل لكم على اللي غريكم وطعامكم ابنتم حل لكم على اللي غريكم to matsala ta wata matsala me hukuncin cin abincin kirsimeti ya halatta ko bai halatta saboda na farko me a tsawon wahala wane wanda aka yi to me bambancin shinkafar da ka auno a kwari da wadda an ne auno a kwari eh? to yanzu mangwaran da ka shuka a gonanka da mangwaran da ya shuka a gonanka ne bambanci idan na ga mangwara a gonan ka zan iya zuwa in tsinka in sha ko ba zan iya ba in na gani a gonan ki zan iya ko ba zan iya ba to me a ta'amu wanne wanne kowane na halar to ne tun da ko kowane abu ya halatta ya halatta a tuku bai halatta ba ya halatta eh? a shi ba musulmi yana da ja da wannan matsalar ba tana daga cikin matsalar da ake jayayya a kanta sosai ita ma eh? al-yawma ranar da wahayi zai daina sauka ranar hajjatul wada ba tana cikin suratul ma'ida ba ba ranar bane Allah ya ce al-yawma أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت تعاون لنا اليوم اليوم اليوم اليوم يا هلتا حتى أبن كل سنة تقول هلتا dan لا لا يا dan bikin to me dalili na cewa idan sun yi dan bikin su ba za a ci ba jazal manistur ramadan ko ba ka dora ba ba wani dora idan an kawo mun daga abinci ne da ya halatta a ce a musulunci ya halatta in ci ko ya halatta ba to ne da ne ya ba a je a ne mka yana alamar cewa ya kashe samawa ce da fasinar na hmm. kuma ka zo da wani tsarin kuma mana ci gaba da kasan wancan ne wanda har sama ma irin wani aikin da ake suke kokarin ta yi kaga da wanda ka gaba ɗan kuwa yanzu da kasu sama wani da fasan da minu wannan iyalin na tabbatar ba mai in saudiya ba ne waɗannan mutanen ne masu ta kanu samawa ce ba su suka yadda nan ba su ka gani wale ta kullu da binin ya kone iku da lalin yini to wato abinda ya sa ya kamata mai karatun magama gama amma abin da ya sa ko ga zama zo sai in ce mas'alatu a tsaya a tattauna kafin a wuce dan in kana ɗalibin karatu ka gane ba komai ya kamata ka buɗe baki ke magana ba eh da kamar wannan kowa musulmi ya zuwa amma kamar wannan da aka tare shi domin wani biki da Allah kawai ya kawo masa wancan da aka yi kamar ya sha bambam ku ba ba ta da saboda haka ku je ku ji barzin da taman tafsiri kaso dari na malaman tafsiri kaso casa'in da wani abu abin da suka ce da alfa'ama a nan gurin shine azzabari ababen da ake yanka ai ba bambanci gonan noman shinkafa da aka noma gonan kartaki akwai bambanci shi ne azzabari abinda ake yanka shi ne aliyawa uhilla da kuma tsaye ba su wata amal da zina ƙudar kitaba hillun da kuma wata amal kuma hillun da ne yake nan na biyu akwai malamai da nan da dama har wasu daga ciki suna na magana zuwa ga ibn taymiya cewa ya faɗa cewa bai halatta a ci abincin kirsimeti ba saboda wannan abinci ne da yake da alaka da wani biki na su shi kuma bikin bid'a ne haka ne wataƙila kuna jin wannan magana to ni kuma ni a matsayina na ɗalibi a ji duk wanda ya faɗa ban yadda da magana ba kuma kowane malami ne ni ina jami'a ta yau shekara wajen biyar kenan saboda ce wanda aka yi tsaye ba uhilla lakum abin da wa ta'amu alladhina utul kitaba da ku abincin ku ya halatta gare su haka ne kai da kace saboda munasabar biki kaza ai Allah ya san za su yi bikin nan gaba koda ba su a cikin lokacin ba ma kana na siya za su ce to ai idan sun kirkiro wata bid'a ko kafin su kafirci su ai na yi faɗa sannan idan maganar Allah da annabi ta zo a kan umuminta to ba kuma wata magana a duniya da za ta yi tafsirin ta sai nasu wannan ka'ida ce ku rike ta idza ja'a an-nassu 'ala al-umumi yabqa 'ala umumiyyatihi ma yadullu dalilu 'ala tafsirihi in tunda Allah ya ce at-ta'amu abinci wanda ya halatta a cikin musulunci a ciki to akwai munasaba ta biki ko babu kin inda ka gani halal ne kace wanda ya ya ce ba za a ci kaza ba to sai ya kawo ne sai ya kawo ne. wannan ita ce yaje da muke sai da mutane a ce malam wani ya faɗa malam wani ya faɗa malam wani ya ce banda abincin kaza na din naji amma duk shin nassin nan am ne ko ba am bane eh am ne me tafsirin shi maganan wani malami a duniya ko shahabi ne wallahi ba za ta tafsirin nassi ba nassi ne ke tafsirin nassi ba yana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ya ko mutane lafazan annasu kowa ya shiga ciki ko mai shiga yanzu wannan nan sun amne amne ko sai ya ce inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ni na halicce ku namiji da mace tun mutanen duniya kowa daga namiji da mace aka halitta da waye da waye akwai annaba adam akwai annabawa akwai wa to idan na ce ba badin mutanen duniya bane aka halicce su daga namiji da mace kaga na yi tafsiri ko to taksisin nan yana bukata daga jakata sai ko daga nasu to sai in koma in ce Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bata inna masal isa inna Allah ka masal adam khalaqahu min da annabi adam da isa ba sawa su ba min zakarin wa unsa bane ba za ka baka ce mutane nasi ya an ba kai taksisi ka ce banda kaza baka da dalili ba a yin addini haka da kuma duk wanda ya samu wannan tafsirin in Allah ya na nan ina jiran shi ya sa kuma eh wai da aka ce ba an muka ne kamar ana to da da falla da ba wa ba da abin da cin abinci daban sai murna ne ba abinci daban eh? sai akwai da suke wato wai suna gani aka buɗe ne ke kawai da da murna da yana kawai wajen ai yanzu ne abubuwan ma suka samu matsala saboda rigimin da ake da da ake zaune a da musulmi da wanda ba musulmi ba in ka shiga irin kaduna da makamantar su da rage cewa um, eh, bai halatta wani ita shari'a kawai ana tsawa ne fasikin kama uku abinci a ya da kwa a kan kan abinci a ita haduwa ya haduwa ya wannan an ce maka a taamu da ma'ana azaba ya kuka da wai sunan da suka wai ba wai eh wani Ko ka san haka mutane ke cewa a yi abu mutum ya ce ka a yi abu ko kar a yi kuma ba shi da dalili shi ne matsala kuma inda ya faɗa ne ba dalili ni ma zan iya faɗa mai na mai ko kasuwa da suke yi bikin da suke yi yana da bikin malami a zanzu menene da ah, wannan ayar da kake magana ai cikin suratul ma'idah ya ba sai da ya faɗi ta'awun ma'alil birri wa taqwa la ta'awun sannan ya faɗa sai ya illa lakum tayyib gashi nan hmm. an halatta to an samu ba zai koma ba inda na koma da Allah ya faɗa ƙarar ya koma da annabi ya wata ne biya ne ya koma. Wanda ne hukuncin aikin nan? Na mai. Sun da suke yi na wannan kirkiri da ne bikin da suke. Bida ne. Allah ya kama da ka kira wa da ka. Ka je ka karanta ya musamma. Da kuma bayanin ne abin da ya faɗa akan abincin mu. ni ba magana ta ka je ka karanta magana mu ne eh kware kuwa yana da maganganun da a cikin jawo sunna da bayan da sai ka gama maki da kuma cikin ala la ya bada madahalu ba wa wani malakar malakar da ne sun da ka je ka dubu ba da malakan da ne ka kasa kasa magana a wani kana yin magana sai ya zama wani ya zama ma'aunin da imani da sabon kana yin magana kuma ko wanda yake ya sunna da bayanin da zai kawo mana an jima makaranta mu jama da yau ba magana ba ga ne na ya ba ke a wani sai a zo a cikin gina shi a cikin gina a gane ku ƙarya suke wannan magana ƙarya ce ƙorobus ƙorobus kan ku sai sun kasa ba da wannan ne ko wani ne kawo wani ga maulidi shi ma ga yakin maulidi a to ai shi nan ibada ne ko ba ibada wani ibada eh? idan ibadan nan wajiba ce ko mustahabbi an yanzu ba mun karanta ka'ida ba da wajibi da mustahabbi suna buƙatar dalili ko wata ba to dalilin za a kuma mun haka ne me yasa da da Saudiya suka yi maulidi ba su dauki akidan mutanen Saudiya ba ko ba ba ce su kuma kan akidan mutanen Saudiya kaga kamar malikiya ne da suke awa a nan kasa suna zo fikihun malikiya ba su yadda da akidar Imam Malik zama akidar Malik bai yadda Allah yana koyi ya yarda Allah yana saman al'arshi ya daidaita kuma ita ce mai aƙidar malikul safi mai risala abu zai tsira wa malikul safi haka ake ce ita ce shi sun yarda da shi a fiƙi ba su yarda da shi a aƙida ba ta ta wadda haka abubuwa na wani a saudiya ba su yarda da shi ba bai hana kuma mummuna ba wanda ma ba kasar zaki a ta alfara ya ce biyar da wa nuru jin da kuwa hilayar a hajji madina a tsarar haske hannun nan ta wanda ba zai wuce amma ko bai ce mutanen sofiya wahabiyawa ne gudawa ne waya ana faɗa ko ba eh? Eh, a kajewa akwai wanda ba suka ce allah ne fada wa zukur fil kitabi musa wa zukur fil kitabi ibrahim duk sun ce wannan maulidi na allah ne fara ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل والصوف وأن الفكاد مؤمنين أتوني ثلاثة تنتزع أتوني ثلاثة تنتزع أنا رأيت أنه ثلاثة أتوني ثلاثة تنتزع والذكر في الله هو بلانه بس يجد تصوير الدولي أباوا ليس مفصل عائل جنبين لا رأيت إذا ألا أباوا ليس تصوير الدولي حتى شو إبراهيم a cikin littafin shi riyadul tafsir wallahi bai fasara ayatul hadisi amma ai sun da rasu amma da da amma haka suke kada ya shiga wani ba kuma ta usulun fiqh an gane to lafzu al'afu misalu an abi darda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma ahallallahu fi kitabi abinda an saka huwa halal harrama duk da Allah ya haramta ko haramun wa ma sakata an yashuru ababi na al-ibadun an muku rangwani faqbalu min Allah ya tafi ku kara abin da sarki ya muku rangwani fa in yakun yun ولن الله بقسم في زي ما انت شيئا وانا وتلا في كرنت وما كان ربك لفظ أذين لفظ من أكرم حالات مثال وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي يوم الخيمر رانا ياكل خيمر لهم الأمر الأهل أكنت وأذن سنن في خيل سيوة ولن نام الدنيا وأذن صحيح البخاري أخرجه البخاري بهذا اللفظ da aka ce ya halatta ba wajibi ko mutta kar ka zo saboda abin da yake halal ne da mutane a kan shi dan bala'i in jaridu da waye waye ka zo ka kada akwai abin da ake cewa khalid a mutane dan a san ka wallahi wurin da yanzu ina so duk duniya ta san sai kar ka ga an masallacin masallacin su kuma yanzu an ana tunuwa ba na an ce wala ka ga yana ta dan da yana ƙara gaji. ai mutane ne gele ba kuma yan gari da mata ana kan ya shiga duk duniya ko ina kawai duk ko ina ai yanzu wani abu yanzu ai wani ya bayyana a karatu a ko irin wannan kuma akwai irin wannan wanda suke zurfa idan kana karatu yanzu bi ne wani hayatin mafusiri na yi kuma malamin da ya ɗauke ta ya waƙe ta yi a kanta an gani maje ba na fadar fadar da zalika wannan sai nuna izna akan izini ne da wajen cin naman ne suna ma kanu da ibaha fil amma da tawa ga baki ɗaya ne la darura ba wai saboda wata ke fanta ko mala bakar goma a rasul azan da yazo kai wal bidal wal azan to ku duba tafsirin aka ta ala za ta malam malikiya kala kala yake cewa ra'ayi da malikiya dan abu ya tabbata daga annabi ko kuwa shi malam yana bin malikiya amma ba mu muta'assibi bane in ta fi karo da hadisin annabi aji yake ke da hadisin an gane don saboda haka wannan irin wannan malakancin muna tare da shi amma malakancin da za a ci in yi ci da annabi a wurgar da na annama a kwaki malakancin a ina ismi dauke da nabi misali ku ƙauli wuta ala inna ma harama alaikum mai ta Allah ya haramta muku cin mushi waddama da jini wa hamal khinziri da nama alali wa ma ubilla bihi da abinda aka daga murya aka yanka da ghairin lahi dan wani Allah kamar ne saboda duk wanda ya mutu gaira babin ba yana dan tawaye ba wala adin ba yana mai wuce gona da ilimi ba wala isma alaihi babu zanibi a kansa inna allaha ghafurur rahim ko sai na biyar shine da na shida ubi halal akal mai da bi rafi ismi anhu bal mutar shi wanda ya mutu ubi halal an halatta gare shi akal mai tafi ya time mata ce bi rafi ismi da dauke zanibi anhu daga gare shi na biyar da na shi ne raf'ul haraji dauke kunshi ɗauke laifi ne ko wala juna laysa alaikum laysa alal a'ma harajuhu aw al juna fi kulli misali ko an amisa ila al-khudri qala yati isratul muslim annabi yati tifaqul mu'min ila ansafi sa'i zuwa rabu kori yace wala harada aula juna ba laifi fi ma bai da tsakanin mai rabin kori wa bayan ka'abai da zuwa idan sa ba da yi tun daga kori nan ko to rabin shi nisfu sa wala harar da fi mami bai na kuwa bai na ka'abai ne ba laifi daga nan zuwa nan wannan ka zai iya kawo nan an gane sai ya ce wa ma kana asfala min al-ka'abai duk abin da yake kasa da wuta da idan sahu to ko huwa fil nari me shi yana cikin wuta ko wannan suka ta an je wa ai kafan ne za a dace iya nan a sa ta wuta ina wannan itlaqul juz'i ne ma da ranatul kulli an faɗi wani ɓangare ne duka ake ne wa man jarra izarahu duk mutumin da ya ja jautan sa bakaran saboda girman kai lam yanzurullahu ilayhi Allah ba zai masa kallo na rahama ba a duba ƙasar fa'idatu qala al-imam ibn uthaymeen في شرح رياض الصالحين قسم annabi ya يا رب قول ila أو انتفاق إلى أربعة zuwa gida hudu. al'awwal na farko akwai as-sunnah ila mithmi as zuwa rabin kuri na biyu akwai ar-rukhsatu sauƙi wa huwa ma nazala min nisbi as-saqi ila ka'baynihu dan haka zaka ga sun ce a cikin sa tufafi ya wuce idan sawwa al akwai duk wanda yake sa wanda yana taka shi za ka ga wannan ba wuya ya mutu haka ne ko ba ka barka kuma Allah yake wala tubazzir tabdira innal mubazzirina asalisu na uku kabiratun min kaba'irin zunub sa tufafi akwai wanda yake kaba'ira ne daga cikin kaba'irori na zunubi walakin na hulam ya kun batsaran sai dai mai yin shi bai sa tufafin bai na gardanta kama da girman kai arrabi'u na hudu akwai manjarar jarra saubahu kuyala akwai wanda zai sa tufafi yana jan kasa da takama au batsaran ko dan girman kai wa huwa ashaddu wannan shine mafi tsanani min alladhi qablahu akan abin da ke gaba fasaratin aka samu arba'atin sai ka saka sanya zama gida hudu akwai ismin huwa sunna ko wa ismin huwa ja'izun ismin da ya halatta an gane sau da haka in ka je ka sa wannan ka ne sosa nan karka je ka ga wanda shi kuma ya kawo wannan idan sawo ka ce to ka gane cewa ba wannan ba a halin sunan gaske ba ne a karka yi haka ina ba ta an fahimta an gane hawa mai wa ismin muharramin akwai ismin da yake haramun ne bal min kaba'irud dhunub yana daga cikin jimajiman laifuka lakin lahu sai dai shi dunan ladhi ba'dahu sai dai bai kai abin da ke bayan wancan ba wal ismin rabi akwai ismi na hudu man jarra man jarrahu wanda ya ja tufafin sa da takama fa inna allaha ta'ala la yanzuru ilayhi ku je ku duba riyadu salihin imam an-nawawi ya kawo karin filin hadisi a ciki na haramun ne jami'i sai mutum ya zai kafa hujja da sai na abubakar ai shi yana tafiya na shi yana dan kaza shi annabi ya kalle shi ce an tallasta mimman ya fa'alu hukuyala an tallasta shi yasa aka kawo tauki idan ma kada ka yi kimalin magana aka ce anta ba da nuna bukatan ba lasta mimman ya fa'alu ba ka daga ciki kuma suka ce da ba laifi bane da ba zai yadda yana yana sauka yana janyo shi da sai bashin yin sauka sai ya ci gaba da ja an fahimta ya ya kuma ba musamman annabin mana zai dawo ya duba abin da ke cikin zuciyarka a mai wa'ayi ya faɗa mana ya kai ba girman kai ke ko kuwa na bakwai kuto shan sari'a fi shiru an fi ilil adi an fi ilil daga wani aiki adi na al'ada mu'ayyanin wanda yake a gidan ne fa hadin hadal fi'l mubah sai wannan aikin ya zama to halal ne bina'a saboda gini alal bara'atul asali akan kubutar asali misali ko akan kubu cin waina aw shurbul ma'i ko shan mai ruwa albani na sanyi aw an ko bacci ala firashil qudni akan mai shimfidar aure. ai wannan duka ina fata an gane akan kubuta ne na asali shi yasa duk wanda ya kawo abu na addini yake ka kawo dalili yana saboda asali in dai a bauta ma Allah za a ci ba a fara shi an samu nasi daga gurin Allah ko a sai amma in kana yin wani abu na amfani duniya wani yanzu ce ka kawo mai nasin da yake a tafi ma ya raina kan yanzu wannan rigar da na sa aji wanda yanzu yake haramun mai sai in jira sai kawo da ni ko kwa saboda da na kulman harrama zinatan lahi a tsarin da li ibadi wa ya haramta amma kai da kan kai abu kaza ka ce a wa ya saka dai ne sai mutum ya abu da sunan bota wai sai ke kuma ya ka kawo mai dalili da ka ai sai kamata ya kara kawo dalilin inda aka sashi sai kamata ya kawo dalili wadda ka masu yin maulidi dalili ya kamata su kawo a saka ba su kuma su nemi dalili daga gurin mutane ba idan aka hana ko kuwa mutum ba ya ce kawo mai dalilin da aka hana a reni ne ba. sai yin kayan ta kace to yanzu abun ba a ibada ba bane halal ne mu mubaha ne da yin sa da barin sa dude ne to kaga ko mun kace ibada ibada ne halal ne ta shi ke da take yin kayan ta wanda ya gada ma yi wanda ya gada ma ba yayi shi ke ba ba zai fa'ida ko fal aslu asali fi misli hadhihi al af'al wa tawqatu wa ayyukan al'adiyya na al'ada ada al-ibaha halal hatta ya dinga dalilin har sai dalili ya yi nuni ala khilafi zalika akan sabanin wannan qala imam as-sa'idi ko as-sa'idi yace wal asl asali fi adatina a cikin al'adar mu al-ibaha shine halatti hatta ya ji a asali idan ya zama sarikul ibaha abin da zai kawar da wannan halattin amma asali a wajen bauta ma Allah shine ne sai an samu nasi da yake a yi tukunna sannan an yi Allah ta'ala ya samu dace eh, lokaci ya yi mu da sauran sauran wajen mu ta gaba sauran mutuna akwai to alhukumul wada'i ya zama gama da guda biyar din ku cewa hukuncin shari'a biyu ne ko dai alhukumul taklifi ko alhukumul mai wada'i الحكم التكليفي يا قصد لنا بيان واجبي حرام مستحب مكروه مباح من جمع ده wannan to mafi yawancin hukuncin hukunci a babin umarni da hannu suna daga kan waɗannan abubuwan guda biyar ne الحكم الوضعي في الحكم الوضعي القسم الثاني الحكم الوضعي هو حين ما دل عليه كتاب الشارع حين أبدا ما كان الله بشرع ينوني أكلفه المتعلق وانده يكي ده علاقة بجعل الشيء سنة ولا أبو يزم السبب لشيء ولا أبو هذا من بقى مثالكم أو أو شرطا له كو شرطي والناس أو أو مانع منه كو إذا من كيرا أنا والناس أو سبيئا ko ya sa wannan abu ya inganta au ba da ko lalata a ƙasa mu da bara ba yin ƙasa mu da hukumar wada'i a zuwa gida nawa biyar akwai asababu ɗaya kenan ku? akwai asharku nawa akwai almanin uku akwai asiyu akwai alfasu idan ka hada da wancan biyar ɗin ga wa'annan biyar nawa zai baka goma duk ka gaba ɗin hukunce hukuncin shari'a musulunci bai fita daga wannan an gane wa qad jama'a hafizul hakami hafizul hakami ya hada su gabaki ɗin bi qawlihi da fadarsa yace wal wadu akwai al wadu shakkun sannan akwai shakkun bani sannan akwai wasu sababu sannan akwai asababu kaza haka nan sahihun akwai sahihun fasidun sannan akwai fasidun kadi laqabu tabbas haka malamai suke musu laqabi al-hukm hukunci na farko shine as-sababu sababi as-sababu lokacin sababi a yare na larabci shine ma yutawassalu abinda ake kaiwa bili da wannan abu ila gayyibi zuwa ga wanda ba shi ba ina ba ta an gane wa yas'alunaka an dar qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu inna makkanna lakum fil ardi wa atainahu min kulli shay'in fa atba'a sababa saboda abu ne da zai kai zuwa ga wani abu ta wannan hanya ko ya hama da yake min sana an la'anni asali'a ila musa asbaba samawati wasila huwa shine ma ya zama abin da yake rizunta min wujudi idan an same shi wujudi ko an samu hukunci wa min adamihi idan an rasa shi kuma adamin hukum da za su ba hukunci shine ashar duk abin da idan akwai shi akwai hukunci in ba shi ba hukunci ana gane to misal al'amfila misali al'awwal na farko alwaqt lokaci sababin da yujubi salati sababi ne na wajen wajibin ne بقوله تعالى da rana lokacin da ta yi لغة التي بلوك ta تتقى على الشيء السماء ila zakatin laili har zuwa lokacin da dare zai zo fa wuce da shulu idan an samu tsagawar rana daga tsakiyar sama da hukum an samu ne wa huwa wujubu iqamati salati ne wajibin sai da sallah wa in wuce da shulu in ba a samu lokaci ba rana ta daga daga ina daga sama wuce da hukum ba ne ba kunci an gane kuwa yanzu ɗaru sallama muka zo nan ba ni sallah a zahar ba to sai wani ya karfi sai sallar da asar a lokacin ta yi saboda ba ba sharafi mai sharafi lokaci ba lokaci ba sai ba yanzu da wani zai tafi sallar asuba ta yi saboda ba sabon me sabon lokaci ina fata an gane an gane kamar yadda wani yanzu ba zai zai yana da kadan ka saboda ba sabon me sabon ba ka da na sama da shi a wannan sharadi za mu zo kan ana gane a sani na biyu shuhudu ramadan halattar watan ramadana sababin lewudubi salati lewudubi saumi sababi ne na wajibin addu'a saboda Allah ya ce fa man shahida minkum shara wanda ya halarci watan ramadana a cikin ku fali samu ya so ya azunce shi fa idza wujida shuhud idan aka samu halattuwar wata fa kada wujida da hukumu an samu hukuncin yin azumi ko wa huwa wujubu sawmi shine wajibin yin azumi wa in lam yujad in ba a samu halalci wa watan ramadana ba ba lam yujad al hukm ba hukunci shine ma ya zama min wujudihi wujudul hukm shine sharri abin da ya zama dole sai an same shi ake samun hukunci in ba shi ba ne ba hukunci ana gane a salisu na uku aljanaba su janaba sababin sababi ne da wujudu sahara na wajibcin tsarki wa huwa al-ghusl shine wanka li qawlihi ta'ala saboda Allah yake wa in kuntum junuban fatahharu faja'ala sai Allah ya sanya aljanabata ita janaba sababan sababe ne yasbutu wanda yake tabbata bihi da shi shine ko ghusl wajibin ne yin wanka yanzu mun fahimci ashar ko asbab shi ne abin da ya zama in an same shi an samu hukunci idan ba shi ba mai ba hukunci shine sababi idan kana da alaka da mutum ta bangaren nasaba ko aure ko wala'i ka gaje shi in babu ba mu ba gado shi ne sababi an gani to sai alhukumar sani shaɗi hukunci na biyu sai a shaɗi a shaɗi lokacin shi ne al'alama su alama Allah ya ce faƙar ja a min a sharatu a shi ne faƙar ja a su wasu ilahan shi ne kowa shi ne ma ya zama abin da yake lizinta min adamihin idan an rasa shi adamin hukum an rasa hukum